ka tambaya a tarihin albani ya taɓa satawa wani kuɗi ya taɓa wa 'yar wani ciki ya taɓa faɗa da wani me ya yi ka tambaya menene mutumin nan ya aka ƙi jinin shi ka tambaya ku faɗa mana gaskiya me ya ba kwa shi wannan ita ce da'awar kuma yanzu kai yanzu ka taso saboda mu mun gama shan bakin jinin kai yanzu ka taso lokacin romanta ne sai kuma ake nuna kai ne gwani kai ka ga ba ruwanka ba ruwanka da taba mutane a yosuwa za ka taba kai mun riga mun gama maka aikin baka samu ana abubuwan da mu muka samu ba saboda haka dan me za ka yi bakin jini a wurinsu ba za ka yi bakin jini a wurinsu ba haka mu ma muka zo muka samu su mala bakar goma ana zagin su amma alhamdulillah mu muna da tsarkin zuciyar da malamai sun wayar mana da kai so much so that mu ba mu ga su mala bakar gumi a mahaukata ba mu kalle su a jahilai ba mu kalle su a cewa ba su iya da'awa ba saboda me mu mun san irin hayaƙi da hazo da suka keto suka zo san da muka su a matsayin malamai don haka da muka ji ana zagin su mun san dalilin zagin su din shine gyaran da suka yi suka samar da irin mu. to amma yanzu san ba a wayan musu da kai ashe nan duk yaron da ya tafi je karatu ya dawo daga saudiya ko daga sudan ko daga misra farkon waɗanda yake gaba da su su ne su albani ai ba su iya da'awa ba ai ba haka ake yi ba ai su ba haka aka koya musu ba me yasa saboda ya zo ya ji yan bid'a da ashabul ahwa suna zagin su albani amma madadin ya bincika oke wai me yasa albani nan suka ku faɗa mana ba su iya wa'azi ba ne zagin mutane suke yi haka aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam. da aka zo madina an yi wa annabi irin wannan abu saboda me an gama da waɗancan baƙaƙen maguzawa masu shan burkutu wani zai kwana arba'in in yi jingina a bango yana kiran hubal hubal sai an bashi haƙuri tukunan ba haka ba sai ya faɗi gawa shana kawai saboda maguzanci to wannan ƙur'ani ya dube shi an ce mushirki ne saboda haka sai suka yi makin annabi makiyinsu ne ya kafirta ubansu don haka gaba ɗaya sai suka tayar da zurriyar gidansu akan kin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to kai kuma sai ka zama wawa sai ka tashi kai ma sai a ce ai kaga yanzu kai kai baka zagin iyayenmu yo ina suke ina suke suna nan ne yanzu suna shir babu ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka